Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da alul da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma hausa.com Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muka sake dawa domin gabatar muku da wannan shirin a wannan dare. sai da dai a cewar labarin jami'an tsaro ne suka kama shi bayan saukowa daga jirgin daular larabawa mai lamba ek 785 kazalika yan jarida sun gano cewa silkidan ne kwarmata za a kama shi daga sakon da ya aika wasu mukarabansa wanda hakan ya sanya jaridar yanar gizo ta sahara ta fara yaya ta labarin muna da rahoto bayan labaran duniya za mu yi magana da kwamishinan kiwon lafiya na jihar borno dr haruna mishedi kan gano wani yaro dauke da cutar shan inna ko kuma polio akwai mu tafi da labarin wasanni amma a takaice duka sai bayan kun saurari cikakkun labaran duniya duniya tukuna. Assalamu alaikum. ‘Ya'yan ƙungiyar tarayyar Turai masu wasa ido a zaben ƙasar Gabon sun ce ba shakka an samu magudi a zaben da ya ayyana shugaba Ali Bango da kan yayi nasara kan John Peng mai kalubalantarsa. Masu ido suka ce akwai alamar tambaya ga zaben na Gabon musamman daga yankin gundumar Ogoye inda nan ne bango ke da goyon baya kuma ya samu kashi 95 daga kashi 99 na masu jefa kuri'a da suka fito domin jefa kuri'ar tasu sai dai dan adawan pink ya ce an yi a ringizon kuri'a a wannan yankin a cikin sanarwar da masu sa ido na kungiyar tarayyar turai suka fitar sun bayyana cewa gaba daya ba a fito ba sosai ba wajen jefa kuri'a musamman a sauran sassan kasar takwas wanda suka kiyasta cewa akalla kashi 48 ne gaba daya suka fito a duk fadin kasar binciken adadin kuri'un da aka jefa ciki ko har da waɗanda suka hada da waɗanda suka lalace da waɗanda ba amfani da su ba da ya nuna a sarari cewa sakamakon da aka bayar a yankin ogoy an yi makudinsa shugaban tawagar ya buƙaci cewa akwai buƙatar hukumar zaben ƙasar da buga sakamakon zaben gaba ɗaya kowa ya gani don farko dai prime minister ƙasar faransa manuel val ya bayyana damuwarsa game da wannan sakamakon kuma ya buƙaci a sa ya ƙidaya kur'un. domin ko an samu shakku da gardadami wanda tun farko masu ido daga kasashen turai suka sai sahihancin zaben shugaban kasar somaliya sheikh mahmud ya buƙaci matasa 'yan kasar da ke zaune a kasar waje da su dawo gida domin su taimaka a gina kasar duko da ci gaba da harin da ƙungiyar alshabab ke kaiwa wa kasar shugaban yana wannan magana ce sa'ilin da yake tattaunawa da wakilin wannan gidan rediyo na sashen somaliya abdulrahman ya baro a magadishu bayan ya amsa wata tambaya na wannan tashar ta murya amurka a taron wayar da kan jama'a da murya amurka ke ɗaukan ɗawainiyarsa wannan shirin dai shine irinsa na farko da ya hada mutanen magadishu a babban birnin kasar da kuma mazauna st paul da ke minnesota inda nan ne wurin da ya fi yawan 'yan kasar ta somalia a duk fadin amurka shugaban ya ce 'yan kasar da ke zaune kasar waje su ne ginshikin wata masana'anta ko kuma kasuwanci da ke bunƙasa a kasar. musamman babban birnin kasar tun daga lokacin da kungiyar alshabab shabab ta yi hasaran ikonta a babban birnin kasar a shekarar 2011 ya ce yau magadishu hotel da manya-manyan shagunan kayayyaki da suka yi fice mallakan 'yan kasan ne mazauna kasashen waje ya ce don haka yake kuma kara musu kwarin gwiwa da su dawo gida domin taimakawa kasan ta ci gaba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka amurka da ke nan birnin washington dc makonni tara kafin a gudanar da zaben shugaban kasa a nan amurka tsakanin 'yan takarar jam'iyyar democrat hillary clinton da dan jam'iyyar republican donald trump yanzu haka suna gab da gab ne a ra'ayin jama'a sabon kuri'an jin ra'ayin jama'a na cnn da orc da aka fitar yau talata ya nuna cewa clinton tana gaban trump da maki kaɗan yayin da clinton ke da maki 45 shi ko trump yana da 43 sai kuma wani sakamakon da aka tattara ya nuna cewa tana gabansa da maki uku ne sai dai a cikin rukuni guda suke su biyu sai dai tun farko a watan juli clinton ta zarta trump din da maki takwas sai da dukansu sun yunkuro musamman tun daga lokacin babban taron su inda suke bin juna a kurun da aka jefa jiha-jiha wanda sautari suna kusa da kusa da juna ne musamman a jihohin nan goma da suka fi tasiri waɗanda kuma ga bisa dukkan alamu a gare su ne za a fidda wanda zai yi nasarar wannan zaɓe zaɓen shugaban ƙasa amurka ba yawan kuri'u ne ke fidda nasarar ɗan takara ba a jihohi hamsin sai dai tasirin sakamakon yawan kuri'un ɗan takaran a binciken da jaridar washington post ta fitar yau ta ce daga ra'ayoyin jama'a dubu da suka yi rajista cikin sati uku ya nuna cewa clinton yana da damar samun tana damar samun nasara ga manya-manyan jihohi da suka fi yawan masu jefa kuri'a jaridar ta ce clinton tana gaban trump da maki hudu ko fiye a kusan jihohi ashirin shugaban adawan kasar zambia ya ce hukuncin farko da mai shari'a ya bayar ya sa ya gaza cimma damar kalubalantar sakamakon zaben na 11 ga watan agusta a jiya litini ne dai kotun ta yi watsi da karar da dan adawar ya shigar uku daga cikin alkalai biyar sun yanke hukuncin cewa kwanaki goma sha hudu da aka bayar domin sauraron karar mai karar ya kawo ƙarshe daga tsakiyar daren ranar biyu ga watan satumba Labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar. nan da 'yan mintoci za mu yi magana da dr haruna a kwamishinan kiwon lafiya na jihar borno wadda ke kan laya hali yanzu kamun nan rahotanni daga abuja sun tabbatar da cewa jami'an tsaro na farin kaya ne suka kama tsohon wakilin jaridar daily trust ahmed salkida wadda gwamnatin najeriya take zargi da alaka da kungiyar boko haram ga ci gaban rahoton da nasiru adamu ya aiko mana Salki da dai a cewar labarin jami'an tsaro ne suka kama shi bayan saukowa daga jirgin daular larabawa mai lamba ek 785. Kazalika 'yan jarida sun gano cewa salkidan ne kwarmata za a kama shi daga sakon da ya aika wasu mukarabansa wanda hakan ya sanya jaridar yanar gizo ta Sahara ta fara yaya ta labarin. salki da wanda tsohon wakilin jaridar Daily Trust ne a Maiduguri zamanin shugaban Boko Haram na asali Muhammad Yusuf ya ce ba yana ɓuya ba ne kuma duk lokacin da ake neman sa za a same shi. Masani kan lamuran ta'addancin kasa da ƙasa Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Dutse Jihar Jigawa ya duba kamawa ne ko gayyata ne zai yi tasiri ga mutane masu tuntubar Boko Haram irin ames alkida. hali ne kai sulhu da wanda baka san shi ba tunda duk duniya ana neman sanin su ba a san su ba muna da jami'an tsaro na a cikin sojan akwai su a wajen sojan akwai su ana neman sanin su ba a san su ba to shi wannan wani basira ne Allah ya bashi da ya na jami'an tsaro da suke neman su lura jallo da ya na duk duniya da ake neman su a san su ba a san su ba eh to ina mai tabbatar maka idan har ya ce ya san su yana da alaka da su to akwai alaman tambaya a kansa wai batun wasu su ne a'a idan aka idan aka kama mutum da yake da alaka da abin da zai cutar wa al'umma na ƙasa gwamnati tana da kurmi ta tsare shi. Yanzu a tuna wani mai rufaffen fuska a faifan ƙarshe da Boko Haram suka fitar kan matan Chibok ya ce ta hanyar 'yan jarida suke tattaunawa ko isar da wani sako. Faifan Ahmad Sulki da yaya ta da hakan ba mamaki ya sanya rundunar sojoji fitar da waccan sanarwar. A nasa bangaren ɗan rajin kare haƙƙin bani Adama Dr. Jibo Ibrahim bai ga wata fa'ida a kamawa ko ayyana neman Salkida da sauran mutanen biyu ba. Su wayannan mutanen sojoji sojoji suka ambata cewa suna neman su sanannun mutane ne kuma mutane ne da suka daɗe suna ƙoƙari su taimaka cikin abin nan da ke faruwa neman sulhu Tun da an san su an san inda za a same su bai kamata a yi irin wannan furucin cewa ana neman su kaman wayanda su kai wani babban laifi ba me yasa gwamnati ba su musu wasiƙa ba ko su kira su tunda suna da nambobin su su tambaye su duk abin da suke so su tambaya wato sai na ga kaman su sojojin suna dan nuna borin kunya ne da aka nuna cewa har yanzu 'yan matan nan na nan ba a cece su ba ya kamata su ma fa su tafi a hankali bai kamata su fada mu cikin wani wahala wanda zai wuce wanda muke ciki yanzu ba. Ba wani ƙarin bayani zuwa yanzu kan inda aka kai salkidan wani mataki za a ɗauka kan lamarin nasa. Nasiru da Malika Amurka daga Abuja, Najeriya. Ku garkuwa da 'yan mata. To a gaida Nasir mun gode kwarai da gaske. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fidda sanarwa cikin wannan mako tana tabbatar da cewa an gano wani yaro dauke da kwayar cutar shan inna ko kuma polio a yankin Mungunu na jihar Borno. Wadda wannan batu shine maudu'in mu a lokacin da za mu bude waya domin mu ji ra'ayoyinku. A halin yanzu kuma muna tare da kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Haruna Michelia. Honorable Commissioner kana ji na? Ina jinka. To barka kada zuwa cikin shirye-shiryen mu. To wani ƙarin bayani za ka mu dangane da wannan furuci na hukumar kiwon lafiya cewa an samu ƙarin wani yaro ɗauki da wannan ƙwayar cuta ta shan inna? Eh, wannan labarin gaskiya ne. Wato tun a ranar 25 ga watan Agusta da ta wuce muka gano yaron nan don kullum na kan yunkuri duk inda aka ciro mutanen sabobi mutanen masu aikin kiwon lafiya suna nan tafiye su dinga dudduba ana ba mutanen da suke bukatar rigakafi ko kuma a ba su magani ga wanda suna da wasu cututtuka da kuma abinci. A garin haka a wannan ranan 25 da muka gano wannan yaron. To. Aka suspectin aka ɗauki komai. Aka. fara yi makaman mai yiwa shi ne. To, result ɗin ma bai zo ya fito ba sai biyu ga watan Satumba. To. Aka confirming amma Allah da ikonsa kafin nan mun riga mun yi abubuwan da ya kamata a yi inda ma shi din ne. To to to dokta tun bullar tun lokacin da kuka samu bayanai cewa mutane biyu ko yara biyu sun sake kamuwa da wannan cuta zuwa aka samu na uku yanzu wani irin ci gaba kuka samu wajen shawo kan wannan cuta? Madalla. Dama tun ah, goma ga watan Agusta da muka samu wannan guda biyu ɗaya a Goza ɗaya a Jere. kuma dukansu mutane ne wanda dama an tsare su daga baya aka zo aka kwato su ah, domin aikin ah, jami'an tsaron mu. Ah, Honorable Commissioner ban tare numfashi kana nufi aka tsare su ma'ana cewa 'yan Boko Haram sun yi garkuwa da su kafin a kubutar da su ko? Eh ai shekara uku da ta wuce akwai lokacin da ƙananan hukumomi wajen ashirin na hannun waɗannan mutane. To, saboda haka waɗannan mutane da aka eh, cikin waɗannan mutane suna waɗannan cikin ƙananan hukumomi da aka kwato ko? Madalla. To, to, to yanzu. So, tun daga lokacin mm. muna yin abin da ake cewa immediate investigation za a je a duba duk waɗanda suke kusa da inda aka samu kwayoyin cutan mm. a ɗauki samples a je a gwaggwada da sauransu eh. kuma mun yi abin da muke ce immediate immunization wanda wato mun yi rigakafi a kananan jihohi wajen kananan hukumomi guda biyar wanda suke da kewaye da wannan wura inda aka samu mutane guda biyu. To, um, Honorable Commissioner lokaci yana, yana daga mana hannu am um, wani irin goyon baya ko taimako ke samu ko haɗin kai daga jama'a wajen shawo kan wannan cuta yanzu? muna samun goyon baya ɗari bisa ɗari musamman ma daga mai girma gwamnan jihar borno wani honorable kashim shetima to su kuma jama'a fa su eh, jama'a kamar who unicef da sauransu su ma suna taimaka mana hadda federal government to jama'a fa jama'a fa na'am su jama'a fa a ah, jama'a muna samun haɗin kai duk maganganun da ake ji da wasu wasu ki karban magani don addini ko kuma don wani irin al'ada babu kuma yanzu a gaskiya. To honorable ko haɗin kan jama'a sosai sosai. To kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Haruna Misheliya kenan. Honorable commissioner mun gode kwarai da gaske. Jara ma Allah ubangi karaba mu da ciwon polio. Kuma tsaro wannan batu na cutar polio da matsaloli da ke tattare da ita shi muke so ku kira mu yi magana da ku mu ji ra'ayoyinku akwai da irin taimako da kuma haɗin kai da ya kamata a samu wajen ganin Najeriya ta tabbata cikin jerin ƙasashe da suka sha'awo kan wannan cuta. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida To mai kira na farko daga jihar Katsina muna tare da kai bismillah. Alhaji Abu suna na kwamaranci ta da sabo unguwa ta suna babban maga ta kasa kungiyar mure talata. Na'am. Ra'ayina shine na farko dai zama cewa gaskiya ba dan masu taimakawa ba kamar irin su kuma dangwaci zama cewa yaran mu da yawa da yanzu sun ainihin shanyewa duk da mun san cewa yankokin da suka gabata suna kokari amma muna kira ga ainihin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihohi da kuma masu hannu da shuni da su tsara himma domin ganin an yaki wannan muguwar cuta musamman arewa maso gabas inda ake fama da yaki yaki su kuma al'umma kamata mu kara ba da haɗin kai domin ganin cewa ainihin mun kare ainihin makoma Comrade Bashir, ana samun haɗin kai wajen jama'a saboda ka san akwai jahilcin cewa ba a karɓar eh, allurar polio saboda ana ƙoƙari a hana musulmi haihuwa da dai sauransu. To gaskiya yanzu kai na ƙara wayewa mutane kuma sun fahimci cewa lalle da akwai lokacin da mutane ke cewa wai kan jama'a ma ƙarya ce ba zai To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar barno. Ah, mai kira daga jihar Borno kana kusa da rediyon ka ainu ina sake jin muryata da Allah ka nisanci rediyon ko kuma a rufe ina jin ka ina jin ka na eh ah, a ina jin na a rediyon ka ina so ka nisanci rediyon nan da Allah Ok, na nisanci rediyon. Yawwa, to bismillah, bismillah, eh, ba mu ra'ayinka dangane da wannan matsala ta cutar polio a jihar Borno. yawa shi fitan polio matsalar mu nan kuma mun gode a gwamnatin jihar borno da ya zo ya duba a lamarin da yake tafiya sansanin mu na goza da aka eh, cutar nan ya bullo yanzu komishina honorable komishina shi ma dr haruna michelia duka sun sa kwazon su akan suna so su kawo da wannan cutar mun gode allah ya ba su nasara allah ya taimaka allah ya ba mu lafiya eh, gaba ko da ke baka faɗi sunan ka ba wani irin haɗin kai kuke bayarwa a waɗannan um, um, sansanonin yan gudun hijira ba akwai ina fata kowa na fitar da yara ba masu ɓoye 'ya'yansu ko Eh insha Allah insha Allah min ne kuma sunana din da ka tambaya. To Alamin mun gode kwarai da gaske mai kira daga jihar Kebbi bismillah. Eh dama daga batun polio nan da kuke kuke bayani. Eh. A gaskiya mafi yawa wasu ba su bari amma yansu to me me yasa haka nan ne? Eh ai kai a fahimtar ka me yasa suke yin haka tunda kana da labarin akwai masu boye 'ya'yansa su hana me dalilin su a fahimtar ka? eh to gaskiya wasu suna cewa ba su ba su bari a matsayin saboda batun haihuwa wai yana hana haihuwa <laughs> to wace hujja gare su su likitoci ne ba likitoci ne ba gaskiya mafi yawan su eh kace me eh eh kace menene mafi yawan su ba likitoci ne ba gaskiya to to ina ina suka samu hujja illa dai kawai akan samu mutane tilas a cikin jama'a akan samu waɗansu da suke da wasu ra'ayoyi da suka sha bamban na jama'a amma sharrin shine rashin yi wa 'ya'yansu sai su cutar da 'ya'yan waɗansu eh gaskiya hakan ne hakan to mun gode kwarai da gaske eh, adalla yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa Assalamu alaikum suna na shafa ne kafin magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Sahabu barka da aiki. Barka ka dai Malam ne. sabo a gaskiya fa ya kamata fa mu yi ma kanmu faɗa ma musamman don kan mu tashi tsaye mu shawo kan wannan lamari don mu kori wannan cuta da yake wannan ƙasa namu in ba haka ba mu fa za su suna cikin wani irin hali don shafale wace shafale waɗanne hanyoyi kake gani za a iya bi wajen shawo kan wannan cuta ai da an samu nasara shekaru biyu ba a samu bullar wannan cuta ba sai yanzu da saboda wannan matsala ta jihar Borno watakila aka samu cutar a fahimtar ka asas eh, mm. eh, ai wato hanyoyin shine kasan musamman iyaye su muna da sakaci wa'yansu suna ganin kamar cewa wannan eh, maganin da ake yi zaka ji an ce maka ai maganin nan akwai wani illa a ciki to dole ne fa sai mun kau da wannan don mu samu eh, eh, samun nasara da yake faruwa kan wannan cuta da yake faruwa a wurin. To madalla malam shafa hanzu dai muna jihar Nasarawar. Salamu alaikum wa rahmatullah. Aminu alaikum salamu wa rahmatullah. Barka da kokari. Barka ka dai. sunana sha'ibu zan yanke ke fi jihar nasarawa na'am malam sha'ibu kungiyar masu ta kafafen yada labarai da ci gaban kasa na'am yau na dangane da samun wasu yaro da aka yi a jihar maiduguri hmm. wanda ba a yi wa cutar wanda cutar polio ta kama bayan ana murna cewa cutar polio ta kusa ban kwana daga kasar mu najeriya eh. sai kuma ga baya ta haihu eh. to gaskiya wannan bai zo mana da mamaki ba ganin yadda su da mun wannan yanki suna da sun fuskanci matsaloli kuma suna cikin matsala na tashin hankali ta yiwuwa cewa su wannan yaran da aka samu wa yankinsu ba a yi wannan polio ba sai dai ina kira da gwamnati da ta tashi tsaye ganin cewa yadda aka samu wannan yaro ana tunanin guda ɗaya ne ko ma dai sun faka to su dage da kai magani wannan yanki domin a kawo wannan karshen wannan cuta ya zamto babu ita kwata-kwata ma a ƙasar mu Najeriya. to mun gode kwarai da gaske malam shu'aibu bari mu je jihar kaduna salamu alaikum wa alaikum salam a sunana abdullahi lala stela tashar mota kawo a kaduna a najeriya na malam abdullahi a to gaskiya kamar maganan a wannan polio ni ina ga yana da kyau yanzu gwamnati ta yi wani tsari ne kamar da ba ainihin sarakuna karfi da ainihin malamai na musulmai da kiristoci saboda me su dinga wayan mu da mutane ke saboda gaskiya mu arewa gaskiya muna da rauni wajen wannan abun saboda ka ga ana sa mana na Mala Abdullahi galibi inda ake samun cutar nan duka a cikin galibin jama'ar jama'ar musulmi ne ko a Najeriya ko a India ko a Pakistan musulmi suke suke, suke da wannan matsala eh to kaga yana da kyau dai a ce ana wayan mu da mutane kai saboda za ga ana sa mana aqidan cewa wai yana hana haihuwa yana da sauran su wasu illoli to yana da kyau malamanmu eh, gwamnati ta shigo ta ba da karfi saboda a yaƙi wannan cuta ya kasance babu ita ma a doron duniya. Malam Abdullahi mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Jigawa. Eh. Hello. Eh, hello. Wa alaikum salam wa ke magana daga Jigawa. Dauda Kwamare daga Birniwa lokacin Government. Malam Dauda barka ka dai menene ra'ayinka dangane da wannan batu na cutar polio da sake kunno kai a jihar Borno? Wato abin da muke gani kawai an daɗe ba abin nan ba ya sa wannan cuta ya abu na shan. To madalla malam Dauda mun gode kwarai da gaske da kuma kiran naka Allah ya kamu karshen jin ra'ayoyinku dangane da wannan batu na cutar polio sai kuma gobe idan Allah kai mu. ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na maraicen yau da wasan kwallon kafa inda ake ca ana kafsawa a neman cancantar shiga wasannin kofin duniya na shekara ta sha 2018 za su kana kasar rasha wannan karin kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar turai ne ke can suna gogawa biyu lorisi tana gogawa da kasar faransa sai sweden da ke gogawa da holland yayin da kasar switzerland ke kafsa da kasar portugal ita kuma bulgaria tana kafsawa da kasar luxembourg sai il feroe da kasar hungary shifar da belgium yayin da albania ta karkare macedon a dazu-dazun nan sai andor da kasar letonia gibraltar na can na dabsa da kasar girka yayin da bosnia herzegovina take karawa da estonia a wani labarin da wannan mujallar le parisien ta fido a ranar yau ta ce kungiyar kwallon kafa ta psg ta kasar faransa kotu ya cita ta tarar euro na guga euro har dubu talatin wanda za ta biya 'yan kallo guda goma sha biyar waɗanda aka hana ma tikitan shiga wasanni tsakanin ƙungiyar ta paris saint germain da bar leverkusen a wasan kofin club club da suka kasance zakaru a nahiyar turai sai wasan da ya hada club din na psg da as monaco a wasannin kakar kwallon kafa ta kasar faransa a cikin watan fabrairun shekara 2014 a hukuncin da kotun ta yanke ta ce kungiyar kwallon kafa ta PSG ta kasar Faransa ba ta da hujja na hana waɗannan 'yan kallo da su je kasar Jamus ko kuma a Monaco domin kallon gogawar da kungiyar ta yi da takwarorinta na Jamus da kuma na Faransa. A karo na hudu a wasannin tennis na US Open 'yan kasar Faransa biyu za su kafsa a quarter final inda za a kara tsakanin Lucas Poy da Gael Monfils. shi dai Lucas fuyi yana da shekaru 22 da haihuwa kuma dan wasa ne na 25 a wasannin tennis na duniya sai dai ya taka rawar gani a wasansa na baya a US Open din inda ya karkare dan kasar Spain Rafael Nadal Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Wunar bakin waken da ya afu kwanan nan wanda kungiyar da ish ta yi ikirarin daukan nauyi na nuna yadda tashe-tashen hankula suka kara kamari a Yemen. A watan Satumba shekarar 2014 wasu 'yan tsirarun a arewacin Yemen da suka fito daga kabilar Houthis suka haɗa kai da tsohon shugaban ƙasar ta Yemen wato Ali Abdullah Sali suka kwace babban birnin kasar wato sana'a da karfin tsiya wannan ya sanya mahukuntan da ke gwamnatin ta yemen tare da shugaban kasar abed rabbo mansur hadi yin gudun hijira zuwa kasar saudiya game da neman agajin sojin hadaka na saudiya su fara kai hare-hare domin korar dakarun haufi da sale daga kasar kasancewar babu wata hanyar sulhunta wannan rikici a tsakanin bangarorin biyu da ish wato isis tare da alka'ida suka yi amfani da wannan damar a yankin na tekun arabia wanda ya kara rura wuta a yemen kwanan nan sakataren amurka john kerry ya kai ziyarar aiki a jidda domin tattaunawa da jami'an kasar saudiya tare da wasu jami'an kasashen da ke kewayen yankin gulf gami da wakili na musamman na majalisar ɗinkin duniya ismail old sheikh ahmad Mr. Kerry ya nuna goyon bayan gwamnatin Amurka kan jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya kan neman sabuwar hanyar yadda za a sasanta bangarorin guda biyu kan tsaro da kuma hanyoyin diplomasiyya wanda za su ba da damar samun matsaya mai ƙarfi. Wannan kuma wata hanya ce da bangarorin biyu za su karkare kulle yarjejeniya a tsakaninsu wanda za su haɗa da. The swift formation of a new national unity government with power shared among the parties An zarta samar da gwamnatin haɗin kai da za ta raba madafun iko a tsakanin ɓangarorin biyu, janye sojoji daga sana da sauran yankuna masu muhimmanci, karɓe manyan makamai da suka haɗa da makami mai linzami nau'in ballistic daga hannun mayakan huti domin miƙa wani ɓangare da babu ruwansa a cikin wannan rikici. Wannan sabuwar hanyar tunkarar wannan matsala a cewar shi sabuwar gwamnatin haɗaka ta mutunta tsaro da kuma kula da iyakokin ƙasashe da kuma haramta aikewa da makamai daga yankunan Yemen waɗanda suke barazana ga hanyoyin ruwa ko kuma tsaron makwabtan Yemen. Mr. Kerry ya bayyana godiyarsa ga ƙasar Saudiya da kuma shauran ƙasashen da suka nuna goyon bayan tabbatar da wannan sabon tsari da kuma kiran goyon bayan ɓangarorin biyu. Tabbatar da zaman lafiya a Yemen wani abu ne mai muhimmanci domin zai hana ƙungiyoyi irin su alka'ida da Da'ish amfani da damar rudanin da aka shiga na siyasa da tsaro. da aka samar in ji keri ya kuma ce yana da matukar muhimmanci ga kasar yemen da kuma kasashen da ke yankin da kuma na duniya su amince da wani tsari da zai kawo ƙarshen rikicin da kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Shirin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda ya kawo mu ga shirinmu na karshe, labarai wannan karon a takaice. 'Ya'yan kungiyar tarayyar Turai masu sa ido a zaben kasar Gabon sun ce ba shakka an samu kudi a zaben da ya ayyana shugaba Ali Bango ya yi nasara kan John Ping mai kalubalantarsa. Masu sa ido suka ce akwai alamar tambaya ga zaben na Gabon musamman daga yankin Ogoye inda nan ne bango ke da goyon baya kuma ya samu kashi 95 daga kashi 99 na masu jefa kuri'a da suka fito domin jefa kuri'a su sai dai dan adawan Ping ya ce an yi a kuri'a a wannan yankin. a cikin sanarwar da masu irin na kungiyar ta tarayyar turai suka fitar sun bayyana cewa gaba ɗaya ba a fito sosai ba wajen jefa kuri'an musamman ma a sauran sassan kasar guda takwas makonni tara kafin a gudanar da zaben shugaban kasa a nan amurka tsakanin 'yan takarar jam'iyyar democrat da na hillary clinton da jam'iyyar republican wato donald trump yanzu haka suna gab da gab ne a ra'ayin jama'a sabon kuri'an jin ra'ayin jama'a da cnn da orc suka fitar yau talata ya nuna cewa clinton tana gaban trump da maki kaɗan yayin da clinton ke da maki 45 shi ko trump yana da 43 ne To duka da kuma masu haro da aka Allah kamu karshen shirin a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin demokradiyya a yau kamun na madadin ladan ibrahim a yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da kula da ɗakin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniyan martin cosius wadda ya rika mata a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya